Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Ƙungiyar makafi a ƙasar Ghana ta ƙaddamar da ayyukan faɗakarwa da nufin ganar da 'ya'yanta abubuwan da asusun gwamnati mai kula da tallafawa na ƙasassu ya yi tanadi. Don gwamnati yana da wani abin da yake kiran shi wai Common Fund, Disability Common Fund. Amma ba kowa ke da labarin wannan ba. To in ka zo ka join wannan ƙungiya muna waye maka hakkinka da ke wurin gwamnati da kai ma aka kebe aka ajiye maka. Wannan ƙungiya zai bari ka fahimci a baba insha Allah. Galadiman makafin jihar da magaram ya ƙudiri aniyar ci gaba da yankurin karɓowa masu bukata ta musamman haƙoƙin da suka wajaba su samu daga wajen hukumomi da ma jama'a baki ɗaya. Dole ne mu jagoranci da Allah ya bamu da yawan da Allah ya ɗora mana mu shiga gaba mu bi mu kwato musu haƙƙin su. In kuma akwai wani abu da ya dace kuma su ma suna yi wanda ba daidai ba dole ne kuma mu yi su mu jawo hankalinsu akan cewa wani abu da suke ba daidai ba ne. To madalla kamar yadda aka shi a farkon shirin kungiyar mutane masu matsalar gani a jihar Ashantin kasar Ghana ta dage da ayyukan tuntuɓa domin haska fitila wa irin waɗannan mutane ta yadda za su fahimci mahimmancin tafiya a ƙungiyance. Wanda ko baya ga kasancewarta matakin samar da haɗin kai abu ne da ke ba da damar sanin hanyoyin morar abubuwan da gwamnati ta tanadi domin irin wannan rukuni na 'yan ƙasa a ƙarƙashin asusun tallafawa na ƙasassu. Wakilin muryar Amurka a Kumasi, Hamza Adams, ya tantauna da jagoran wannan tafiya. Za mu tattauna da ɗaya daga cikin masu ja akalar tafiyan Alhaji Abdulbasit Hamidan Babal Wa'iz. Uh, ranka dade, eh, mun san an tabbatar da kai a matsayin maga kujera na wato kungiyar haɗin gwiwan masu fama da nakasa wa hasata makafi a nan jihar Ashanti na ƙasar Ghana. E, to kungiya dai na tattara kan makafi na gana hasatan wannan Allah dan ya ba su iko na zuwa su nemi ilimi da wannan kuma ba su da neman ilimi na za a tattara a waye musu hankulansu muna da members kusan sama ga dubu shida wayanda suka rajista sunansu a cikin buku kenan wanda muka sani tafiyan makafi yake yi na da su san abin da ya dangance su wurin gwamnati da abin da ya ci a musu daman da da ba su ilimi da komi da komi kalubale na farko shi ne mafi yawancinsu da girmansu abin ya zo musu suna gida ne ba su san me za su yi ba wani na nan zaka ga banka ne amma ya rasa idanuwa ya rasa kafa ya rasa kaza shi yanzu ya zo ya gida yana dogaro ne ga dangi shi yasa irin wannan duka kalubale ne muna nan muna fahimtar da su don gwamnati yana da wani abin da yake kiran shi wai common fund disability common fund to asusu kenan na tallafa ma masu nakasa masu nakasa a kasan gana to amma ba kowa ke da labarin wannan ba to in ka zo ka ka ka ka join wannan kungiya shi ya bari muna ilmantar da kai muna waye maka hakkinka da ke wurin gwamnati da kai ma aka kebe aka ajiye maka to wannan Eh, wannan kungiya zai bari ka fahimci irin ina za ka da ababa insha Allah. Kaso nawa cikin wannan common fund asusu na tallafawa masu fama da nakasa ku a matsayinku na makafi kuke samu? Eh, sa'annan a shekara-shekara kuke samu ko dai eh, a kwata na kowace shekara ko kuwa tsakiyar shekara kuke samu wannan tallafi. Na'am wannan tallafi da ya zo dai an fara shi ne da kaso biyu cikin dari waton 2% ana nana nan aka kara shi 2.5 amma yanzu a maganar da muke yi ya kai 3% kamar kashi uku kenan a cikin dari yasa samu kudin ya zo suna yin shi ne kwata-kwata kowane four months duka shi su kawo to matsalin da ke cikin wannan abu ne kudin gwamnati bai cika sake shi da masa ba kudin yana ya zo ya taru kusan na kwata kwata fudu ko shekara biyu ma bai zo ba ana nan shi a gama na biyu a gama na uku a gama na fudu ya zo to akwai guidelines kuma da gwamnati ya kawo to wannan guidelines shi ke cin mana tuwo a kwarya wurin rabawa. Daga Kumasi za mu nufi jihar Zandar da ke yankin kudu maso gabascin jamhuriyar Nijar, inda galadiman sarkin makafin da fadar Sultan na da magaramta naɗa ya kufa, da fafutukar ganin nakasassu sun yi rayuwa cikin yanayin mutunci, daidai da yadda abin yake a dokance. Ga dai yadda ta kaya a kashin farko na hirarsu da tamar abari. Sunana Abdu Musa da aka da sunan Bika Galadiman Zango. mai martaba sarkin da magaram ne ya duba ya ga tsanta ya dace ya ce ya kamata a mana galadiman zango musamman na sarkin makahi da babu shi akwai sauran bai to wannan ne babu ita kuma galadima na me take ne kamar mataimaki ne na sarkin gaba daya galadima eh, kamar muna so kaɗan mana bayani mi da mine ne ayyukan shi wannan sarauta ta galadima aikin galadima aiki ne mai yawa kin ga duk wani kuka duk wata shari'a duk wani hukunci da ya dace a yi da duk wani adalci da ya dace a yi a bangaren wannan to galadima ya da hakkin ya da hurumin ya yi shi ya da hurumin ya yanke ma mutane hukunci ya da hurumin ya yanke min shari'a dangance da yanda addinin mu ya bada kuma dangance da yanda baliki ta bada kin gani kenan in kuma hakkin su ya labe a wani wuri kuma dole ne mu jagoranci da Allah ya bamu da yawan da Allah ya dora mana mu shiga gaba mu bi mu kwato musu haƙƙin su in kuma akwai wani abu da ya dace kuma su ma suna yi wanda ba daidai ba dole ne kuma mu kira su mu jawo hankalinsu su akan cewa wani abu da suke ba daidai bane su komo su biyo hanya musamman kika dauka kamar kin ga bangaren bara yanzu kika dauka anan cikin daira gurin da magana kamar ki samu kaho daya mai bara sai ki samu masu lafiya guda talatin suna bara to duka wannan ya danganta da kokarin da muke yi da kuma wayar da kansu da muke yi domin su ma su samu su yi aiki kasa da na kasa ba kasa ba ce na kasa a zuciya ne take ba a sassan jiki ba dan wannan ne kenan kin ga to duka wannan aiki ne wanda kuma duka ya ta a sama mu kuma muna bakin kokarin mu muna fata da Allah ƙara mana ƙarfin gwiwa da ƙarfin imani da hakuri domin mu ci gaba da tahiya da su saboda kisan tahiya da aka cewa tahiya da na kasashe in ba shi yake sa abun ba ko in ba ka ji hankalin shi akan abun ba to iya da wahala dan wannan ne ma haɗaɗɗiyar ƙungiya ta mu ta ƙasa baki ɗaya muka ɗako muka sama kanmu wani kirari akan cewa da turanci muka ce riyan furnu sannu kenan ka an ɗauki wani ƙuduri ko a wani abu ba tare da mu ba ko ba tare da an shawarce mu ba to kuma a cikin wannan turba a saman ta muke tsaye hayan su. masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban bayanai. A madadin bakin shirin na ƙasa Abdu Musa mai lakanin Peter Galadiman sarkin makafin jihar da magaram da Abdulbasit Hamidan shugaban ƙungiyar makafin jihar Ashanti da wakilan muryar Amurka Hamza Adams da Tamar Abari sai producer Julie Lazarus Grisham ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na